This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanku da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Ministan harkokin wajen Burundi ya ce bai dace ba ko kuma bai kamata mutane su yanke shawara cewa ƙalubalen harkokin siyasa da tsaro da ƙasarsa take fuskanta a yanzu zai sa a yi kisan kiyashi irin wanda ya faru a ƙasar Rwanda a 1994 ba. Wasu ƙasashen duniya suna nuna damuwa a kan kamarin tarzoma a ƙasar Burundi. Ƙungiyar ƙasashen Afirka ta yi kashedin cewa idan ba a magance matsalar ƙasar cikin lumana ba ci gaba da tarzoma a ƙasar zai haddasa rashin kwanciyar hankali a ƙasar wanda kuma zai shafi ilahirin yankin ita kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce kila ƙasar ta faɗi yakin basasa idan ba a magance al'amarin ƙasar ba a halin da ake ciki kuma masu lura na ƙasa da ƙasa suna nazarin umarnin da gwamnatin ƙasar ta baya cewa 'yan ƙasar da suka mallaki makamai su bayar ko kuma za a ɗauke su a zaman waɗanda ba sa ƙaunar ƙasar ana nuna damuwar cewa wa'adin da shugaba Nkurunziza ya bayar na miƙa mukamai ƙila ya haddasa tarzoman ruwan dare a ƙasar. A wata hira da muryar Amurka ta yi da shi, ministan harkokin wajen Burundi ya ce gwamnatin ƙasarsa ta san damuwar da ƙasa da ƙasa ke nunawa a kan yadda al'amura suke a ƙasarsa. Ya ce a kwanan nan ƙasar ta fuskanci abubuwan ban takaici, to amma kuma ya yi kashedin cewa a daina kwatanta ko kuma a daina hasashen cewa abin da zai faru a ƙasarsa wato da abin da ya faru a ƙasar Rwanda. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da sanarwar cewa a hukunce babu ƙwayar cutar zazzabin Ebola a ƙasar Saliyo domin an yi kwanaki 42 cur ba tare da wani ya kamu da cutar a ƙasar ba. An yi ɗauki ko kuma tsammanin jin wannan sanarwar da ƙungiyar lafiya ta gabatar a jiya Asabar domin ƙasar ta Saliyo ta yi hasarar kusan mutane dubu hudu a saboda kwayar cutar ebola cikin 'yan shekarun da suka shige abdullahi baraitai shine jami'in gwamnatin kasar mai lura da shirin wayarwa da jama'a kai ya ce yanzu haka ana shirye-shiryen yin bakukuwan wannan sanarwa wato wannan rana da ƙasar ta kubuta daga kanyan kwayar cutar ebola da kuma tunawa da waɗanda ebola ta yi wa ɓanna ciki har da wasu fitattun likitocin ƙasar. Miliyoyin jama'a a ƙasar Yamba, wanda ake kira Bama, sun fara tururuwa zuwa rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zaɓen wakilan majalisar dokoki da majalisun yankuna. Zaɓen da ƙila zama mafi 'yanci da walwala a ƙasar cikin shekaru 25. Ana sa ran kimanin mutane miliyan 30 ne za su kada ƙuri'a su yau Lahadi domin zaɓen fiye da 'yan takara dubu shidda waɗanda suka haɗa da wakilan majalisar dokoki da kuma majalisun yankuna. An daina yakin neman zaɓe sa'o'i 24 kafin a fara kada ƙura'a Ƙila zaɓen ya ɗora jam'iyyar National League for Democracy ta san Suki kan ragaman mulki. Ta yi kira ga 'yan ƙasar da su tabbatar an gudanar da zaɓen cikin 'yanci da walwala. Su ma ƙasashen yammacin duniya da ƙungiyoyin kare hakkin jama'a sun buƙaci a gudanar da zaben cikin 'yanci da walwala. Ko da yake an ansuki ita wadda ta yi taɓa cin lambar yabo ta Nobel a saboda gwagwarmayar da ta yi a ƙasar, ita ta jagoranci yaƙin neman zaben ƙalubalantar jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar. Tsarin mulkin ƙasar ya haramta mata zama shugabar ƙasar domin mijinta tsohon wato mijinta baturen Ingila ne. Duk da haka, Aung Suki ta faɗa a ranar Alhamis cewa idan jam'iyyarta ta National League for Democracy ta lashe zaɓe, to za ta taka muhimmiyar rawa ko kuma za ta riƙe mukamin da ya fi na shugaban ƙasa. Ba ta ba da wani ƙarin haske a kan abin da take nufi ba. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An caji wasu jami'an 'yan sanda guda biyu a jihar Louisiana nan Amurka da laifin yin kisa, a saboda harbin da suka yi da ya zama sanadin mutuwar wani yaro ɗan shekara shida da haihuwa da kuma mugun na mahaifinsa. Nan take bayan da jami'an 'yan sandan sun yi wannan harbin a ranar uku ga wannan wata na Nuwamba a birnin Maxville na jihar Louisiana aka dakatar da su daga aiki. daga baya kuma aka kama su domin a gudanar da ƙarin bincike. Sunan yaron da ya mutu Jeremiah Mardis kuma mahaifinsa mai suna Christopher Few ne ke tuka motar da suke ciki a lokacin da 'yan sanda suka buɗe musu wuta. Sa'o'i bayan an harbin masu bincike sun ce 'yan sandan mai suna Norris Greenhouse da Derek Stafford suna ƙoƙari ne su gabatar da takardun mace kuma suka buɗe wa motar wuta a lokacin da suka ce direban ya yi ƙoƙarin ya kaɗe su. To amma wani babban jami'in 'yan sandan jihar Louisiana mai suna Kanal Mike Edmondson ya faɗa wa 'yan jarida a ranar Juma'a da maraice cewa babu wata shaida cewa an ba da wani takardar sammaci. Hukumomi sun bayyana cewa jama'a sun bi motar zuwa wata hanyar da ba mafita suka yi harbi akan mota har sau goma sha takwas harsashe biyan ne suka afkawa yaron shi dai yaron auren ya mutu nan take Colonel Edmondson ya ce bai kamata ko kuma bai dace a ce an kashe wannan yaron ba. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Cikin shirin gwamna Aminu Masari ya ce ko a cikin mahaukata mai ilminsu ya fi jahili. Ƙungiyar farar hula ta wa harkar ilmi a jihar Kaduna. A Taraba makarantun sakandare suna nan kara zube ba tare da hukumomi sun san hali da suke ciki ba. A jihar Kebbi kuma an roƙi hukumomi su inganta ilmin kimiyya ta ɗakunan bincike. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Galibi a jihohin Najeriya sabbin gwamnatoci ne suka kama aiki watanni shida da suka wuce. Kuma babban cikin matsaloli da suke fuskanta ko suka gada wacce tafi fita fili duk da cewa wasu za su iya aza nauyi kan batun tsaro babu kamar koma bayan harkar ilimi musamman a arewacin ƙasar. Rukuni da wannan matsala ta fi shafa su ne mata. Gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya sake yin magana a baya-bayan nan kan muhimmancin ilimin mace, kamar yadda wakilinmu a yankin Zaharaddin Sani Huntuwa ya aiko mana. idan ana magana ilimin mata to ba ka da wani ilimi wanda ya fi shi domin abin da aka ce idan ka ilmantar da mace ka ilmantar da al'umma domin ita duk wanda ya zo duniyar nan ta hanyar mace ya zo Ko mace ita ke ba da tarbiyya ta farko ga yaro to in ba ta da ita to ba ta iya ba dan da ta haifa domin ba ka iya ba da abin da ba ka da shi to saboda haka magana ilmantar da mata wanda ko da lissafi tsididdiga aka ɗauka ta nan kasar yanzu su mata sun yi maza yawa saboda haka nauyi fiyar da al'amuran yau da kullum na al'umma na mata nauyin da aikin nasu ya fi yawa batun magana ilimi kamar yadda muka ce ba ɗaya ba biyu ba ba shi da wani abu na biyu yanzu karamin misali Allah shi kiyaye idan ka ga mahaukata biyu ɗaya mai ilimi da ɗaya jahili za ka samu mai ilimin din ya ga takarda sai ya ɗauka ya karanta jahilin ko ko dai wanka da toka ko ya cika shi ko ko a hauka ma akwai bambanci to ballantana ga mai hankali so maganar nan ta ilimi to baka da wani abu wanda zaka kawo wanda ya hita muhimmanci a cikin al'umma kuma hanya ce wanda yake ainihin sai an samu shugabancin da yake da hangen nesa zai tunkare ta misali aikin da muka yi akan magana harka ilimi a jihar katsina cikin yan kwanaki ɗari da suka wuce na tabbata ba zan yi kafara gwamnatocin da suke ta shekara takwas ba su yi shi ba amma da yake ba gini bane ne ba hanyar karya ce aka zana ba mutane wasu suna cewa me yake to aikin da ake yanzu shine aikin da shugabanni suke yi wanda yake ba za a gan shi ba sai bayan shekara ashirin saboda haka mu ba yau muke wa ba muna yi ne dan gobe kuma mun san kamar yadda mai martaba sarki ce za mu gamu da Allah Allah zai tambaye mu da kuka samu dama ya kuka da ita gwamnati ta ba da abu kyauta ta ba da firamare kyauta ta ba da sakandare kyauta ta biya kuɗin jarabawa ta menene ta menene ta ce an ba da makaranta kyauta yanzu haka ba mu da tsididdigar yawan yaran da ya kamata je makaranta ba ce ba wa'anda ma ya kamata a ɗauka wa'anda aka ɗauka kashi sittin bisa ɗari ke zuwa makaranta ba mu tambaye na kashi arba'in suke ba kafin ko in dai akwai su to in dai ba su makaranta to suna wurin lalata wa'anda suka je makaranta ba ba su wurin zama ba ba ba su kawai da za ce ba kama ba su malami ba inda ka ba su malami gindin ice nan sai musu koya musu abin da ya kamata su sani saboda ka abubuwan nan mutane da aka ce canji kun ɗauka wai canjin nan wani abu ne wanda yake mai sauki ba mai sauki ba ne kuma sai kun canza al'amuran ku da yadda ake tahiyar da al'amura ba wai ku kalli shugabanni ku ce ku canza kuma canjin sai kun hura da kanku ai in baka gyara kanka baka iya gyara wani wannan magana ta gyara gyara muka zo a kokarin gyaran nan zamu taka kahuwan mutane gyara ma a san da haka zamu dauki wasu matakai wanda a yau ba za su yi mutane farin ciki ba ba za su ji daɗin su ba amma wallahi nan da shekara goma shekara biyar sai an fara ganin amfani ba mun zo mu yi zane-zanen iska bane su ana biyan kuɗin makarantu kamar yadda wance jarabawa eh ana biyan kudin jarabawa kuma mu mu mun biya kuɗin jarabawa waya cewa muka ba za mu sake biya ba sai mun cire sankarar da ke cikin maganar domin an zo an ce ka sai dankali da kako da sankara duka biya ba shirme bane ba ne da ba duk wanda zai zaki waanda suke jin abinda da za a yi na gyara zai toshe wata hanyar su su suke zuwa su ziga ɗalibai an hana ku jarabawa an ba biya muku kuɗin jarabawa ba an hana ku rizal. mun san su waɗanda suke yi ko mun shirya musu su ma yaran da suke magana su zo kuma gyaran da za ai dole sai an gyara ma an san waye zai dauki jarabawa ake mai kyakkyawan sa ran zai ci ka zo yaro an sa su makarantar shekara goma sha shida bai je shekara ɗaya ba Ta zo a ce an biya mai dubu hamsin da wani abu zan na jarabawa ka san ƙarya ce ƙarya ce saboda ba za mu ji tsoro ba ba za mu gudu ba ko ba za mu yadda ba abin da yake daidai shine za mu yi gwargwadon iyayenmu gwargwadon sanin mu saboda haka kuma waɗanda za su je ko jami'an gwamnati ne ko waɗanda suke amfana da abin ne su zuga eh, yara cewa an ki biya muku ɗin jarabawa to bismillah domin mai gaskiya na kai da Allah saboda haka wannan muhimmancin duk abin da aka ce na ilimi ne in Allah ya da za a same mu nan kasa ce ta ilimi a nan aka san shi da ilimin Allah din da na zamanin a nan ka Katsina a arewacin kasar nan nan aka fara sanu kuma a nan muka yi kowa lalace mai martaba sarki ya ja hankalin ku hakimai da dagatai ku rika zuwa makarantun ku da ku son gunni mu kuma a rika shiga makarantun ƙauye abinda nace shi shigar darasi ne ga yaro za a ce wannan wane wannan famunan sakatare ne wannan asibiti da pilot ne wannan darakta ne wannan likita ne shi ma zai sha'awar ya zamanto haka zuwan shi kanshi wani ilimi wata koyarwa ce zai sha'awa to ina ba masu tafiyar da wannan shawara ya kamata nan gaba in za ku wani abu wanda da magana ilimin mata to ba wai matan da ke jihar Kaduna ba a'a duk yan asalin jihar Kaduna ko ma ina suke ku gayyato su saboda sauran yan mata da yara su gansu su san cewa wa'annan mutanen Kaduna ne ga matsayin da suka kai su ma su yi sha'awar Yanzu sai jihar Kaduna inda wata kungiyar agaji ta fuskar ilimi da ake kira Hope for the Village Child Foundation da Turanci tare da taimakon wata gidauniyar Birtaniya mai kawance da Najeriya kan ayyukan haɓaka ilimi ta ba da gudumar littattafai ta na'urar kwamfuta na kimanin naira miliyan ɗaya domin bunƙasa ilimi a arewacin Najeriya ga yankin da ake kira Rimau gari da kewaye a jihar Kaduna. Shugabannin ƙungiyar sun yi magana a wajen bikin, ciki har da shugabar sashen ilimi Babura Marok, ta ce gudumawar ta bana ta ɗauki wata siga wajen samar da hanyoyin karatu ta na'ura ta ƙara da cewa hanya ce mai ban sha'awa ga yara. Mun zo ne yau mu kadamar da e wanda su BNet wato Britain Nigeria Educational Trust suka bamu sun ba mu iri da nan guda 35 kuma a cikin kowane ɗayan cikin 35 din nan akwai takardu wajen 205 a kan shi sun ba da shi ne don suna so su tallafa ma yara su iya karatu kuma takardun da suke cikin iridas din nan sun zo suna turanci hausa da kuma french domin su ba ma yara dama su samu variety na takardun da za su iya karantawa so yau mun samu ne an zo an kadamar da wannan program din a nan makarantar rimau gari kuma muna ba da tabbaci cewa za a yi amfani da library din nan da kyau domin ilimin yara ta inganta. Mai wakiltar mazaɓin Kajuru a Majalisar Dokoki ta Jihar Kaduna, Samuel Tanko, ya tabbatar da aniyar gwamnatin jiha wajen inganta harkar ilimi. Muna godiya saboda wannan hidima da aka yi wanda ita hukumar Hope for the Village Child ta yi wanda ta kawo na'ura wanda ake ce mata irida. Wannan hanya ce ta sauƙaƙa karatu. wanda takardu ne da bayanai ire-ire a cikinsu wanda wannan yana cikin abubuwan da gwamnatin jihar kaduna take burinta kuma take kokarin inganta ilimi so ina ganin wainan irin kungiyoyi idan sun haɗa hannu da gwamnati zai ba mu ci gaba zai taimake mu da yake jawabi a wurin taron tsohon jakadar najeriya a kasar ingila dr dalhatu sarki tafida wanda kuma uba ne ga kungiyar binet ya ce kungiyar su ta binet ta tana tallafa wa ƙungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya. Ya ce akwai bukatar al'umma ta tashi tsaye wajen tabbatar da ci gaban makarantu da ke yankunanta don gwamnati kaɗai ba za ta iya tafiyar da harkar ilimi ba. To ba wai wannan aikin ne kurum suka yi ba. British Nigeria Education Trust a all over Nigeria. Suna Lagos ko kwanan nan sun ba da millions a gyara King's College. kaɗe a Benin city an gyara wasu makarantu an gina wasu ajujuwa a nan arewa kuma sun samu kusan abin da ake kira nti eh, national teachers institute a kaduna to kullum suna zuba jari da nan kowane shekara suna biyan kudin horar da malamai guda hamsin kuma sun daɗe suna yin wannan abu a wannan makaranta ba sun gaya man ko ba za su daina ban sha Allah. basarakin yankin agom adara mr mai galadima ya yaba ma kungiyar hope for the village child sannan ya yi kira ga mazauna yankin su tabbatar da tsaro mai inganci ga waɗannan na'urori. gashi an kawo mana waɗannan device wato kwamfuta wanda za ka yi amfani da takardu daban-daban sama da ɗari biyu in kana so ka yi lissafi ne ga takardun lissafi a dai koya maka ne kawai ka san da za ka operate ga mun samu saukin abubuwa da yawa kuma ina tabbatar mana kuna ma ba su da yawa karamar hukuma makarantun da suna nan duka suna iya zuwa suna amfani da su saboda haka babban alheri ne a gare mu muna kuma ce ma waɗannan mun gode mun gode mun gode headmaster makarantar garin ramau malam joseph Fari godiya ya nuna ma kungiyar hope for the village don kokarinta na tallafawa harkar ilimi a yankin Tunda ranar da waɗannan organization suka zo suna tambaya na waɗansu abubuwa actually ban giya na sani abin da suke nufi ba suka tambaye ni enrollment na yara da other things na gaya masu suka ce ga su so gaskiya sai na nuna masu sai suka tafi an jima sai na ji labari to gaskiya gama wannan taimakon da aka yi mana gaskiya muna farin ciki da godiya da wannan program mu ma waɗansu tun daga ranar da aka fara training namu sun fara kashop so gaskiya ba ni da wani ba mu da wani abin da za mu ce sai abin godiya ne ga wannan kungiyan suka yi mana wannan tamakon ni a sai headmaster na makarantar zan yi kokari na in gani komai an yi amfani da shi a makarantar na'urori na kunshe ne da takardun darussa da dama sannan kuma ana cajin su ne da hasken rana ba wutar lantarki ba iliya kure muryar amurka daga kaduna najeriya Shekaru masu yawa da suka wuce manyan sakatarori na ilimin sakandare a jihar Taraba suna gudanar da ayyukansu ba tare da kai ziyara makarantu domin gane makansu yadda harkokin ilimi suke tafiya a waɗannan wurare ba. Sai a baba nan ne sakatarin hukumar kula da malamai ta jihar Alhaji Iliyasu Kirim, hukumar da hakkin kula da dukkan makarantun sakandare take hannunta, ta kai ran gadin ganin kwakwab. Alhaji Kirim ya yi magana da wakilin sashen Hausa Lawal Sani Kona. A cikin tsarin aikinmu ziyarce-ziyarce na duba eh, yanayin da aiki ke tafiya yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata mu yi to ko da shike muna cikin wani yanayi amma duk da haka muke kaman abu ne wanda ya dace mu fita komin rintsi komin wahala mu dan je mu ga ma'aikatanmu da muka tura me suke yi wani wahala suke ciki meye korafe korafen su wanda zamu iya mu magance mu magance wanda zamu kawo mu gwamnati mu kawo wannan yana ɗaya daga cikin makasudin da ya sa muka fita ɗin kuma lalle da muka fita mun ga abubuwa kamar ɗaya akwai rashin sanin makaman aiki game da wa'insu ma'aikatan namu na biyu mun ga wa'insu wuraren da muna zaton kamar a ce akwai malami ba malamai na uku mun ga wuraren da alal misali ka san mun zo mun har haɗa makarantu abinda ake kira maja mun zo mun ga wuraren da da inda junior secondary school ke daban ne da inda senior secondary school yake kuma ko da aka yi ma din ma tsakanin su yana da rata ta yadda mutum ɗaya ba zai iya gudanar da wayannan wuraren ba zai kawo damuwa haka kuma malamai ba su gudanar darussa a wannan wuri da kuwa haka malami ba zai iya tashi daga nan ya tafi can yayi aiki sake dawowa nan ba kuma gashi babu malaman da yawa da za ce za a raba su su kai haka so ire-iren abubuwa irin wannan zagaya da kai yaya ka ga al'amarin ɗakunan karatu wato library a galibin makarantu akasarin makarantu ba su da su inda suke da su kwatance ne saboda haka akwai bukata kan lalle-lalle da juya fuska zuwa ga wannan wurin musamman da shike yanzu ana maganan farfado da karatu a tsakanin ɗalibai to in babu ɗakin karatu babu takardun da za a yi karatu to yana da wahala a jawo hankulansu zuwa ga yin haka so eh, lalle mun lura da wannan din dan lalle akwai wayansu makarantun da dama can a sun rayu ne a jikin primary schools so babu irin wannan eh, facility babu library din a wurin da lalle mun lura da haka sa'annan kuma akwai kokari da ake yi na tabbatar da wato matasan yanzu suna kammala karatun su ya zame suna da sana'o'i a hannu yaya akwai ɗakunan koyar da sana'o'in da kuma kayan koyar da sana'o'i a makarantunmu to wannan ita ce babban matsala da muke fama da shi a cikin manhaja ilimi da muke tafiyarwa domin son samuwa ce muna da ɗakuna na karantar da wayannan sana'o'i muna da malamai da za su karantar da su da sauransu to amma ka san yanayin da ake ciki maganar rashin kuɗi ko ka je wurin gwamnati za su ce kuɗi babu da za a samu malamai nan ko kuma a yi wayannan abubuwa ne wal a cikin zagaya da kare mu abin da muka yi kokari shine mu faɗakar da su shugabannin makarantu su haɗa kai da al'umma da makarantun suke a ga yadda za a yi a samo malamai komin yaya a samo su a ga kuma yadda za a yi a karanta da wayan abubuwa. Kamar yadda sakataren hukumar malamai Alhaji Kirim yake nuna damuwa kan hali da ɗakunan karatu suke a makarantu da ya ziyarta, wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu muhammed ta ziyarci wasu makarantu a jihar Kebbi domin ganin hali da ilimin kimiyya da fasaha musamman ɗakunan bincike suke. Ga bayanin da ta samu a wannan makaranta. Sunana Malam Salisu Yakubu Jega, Vice Principal Administration Haliru Abdu Arabic yan islamic secondary school jega to taimakon da muke so hukuma ta yi mana don allah ta shigo ta taimaka mana wurin tabbatar da an gyara mana ainihin ɗakin can na gwadi wanda an ka fara a isuwa mana shi sa'an nan a yi mana provision na ainihin inda za mu ajiyar kaya permanently ba tare da ana ɗauka ana kai ana maisuwa ba saboda rashin ainihin ah, wadataccen wurin ajiya inda an ka gina ɗin babu bagala to kaga ba ana ana tsoron ajiyar wasu ababa muhimmai komi na iya faruwa gare su abin muna bukatar ƙarin tallafi mahi yawancin ga ayyukan ba ainihin ɗalibai muke sawa ba abin da gare mu bai wuci glove ba sai ainihin goggles na idanu domin kare ijiya da hand gloves to kaga an kare hannu an kare ijiya sauran jiki fa shi ma za mu buƙaci ainihin overall nan da hukuma ke basuwa a wasu asibitoci to mu ma in yana yiwa don Allah a taimaka kawo mana su domin mu yi amfani da su domin ya kare mu ainihin lafiyar jikinmu gaba ke da mu da ɗalibanmu. Daga nan sai na leƙa a wata makaranta da ba ta gwamnati ba mai suna Yasima International School Jega inda na sadu da shugaban makarantar Malam Abubakar Haruna Jega wanda ya yi mana bayani game da yadda harkokin ilimin kimiyya da fasaha ke tafiya a makarantar. Ilimi ne wanda yake shi ka ci yanzu duniya baki daya kuma shi duniya gaba ɗaya ta samu gaba. Ai ya kamata a ce kowa ya bi wannan layin ma. Muna yi kwarai gaske. Kuma akan haka ne muka kokari muka gina laboratory. So zabawa za a yi science ilimin kimiyya gudana wanda ake bukata babu da aka bincike na wannan kimiyya. Domin buɗe ɗaki na wannan binciken wanda shahi shi wani laboratory kai tsaye da kuma ita computer laboratory kanta da library wayan ga abubuwa ne wanda yake idan akwai su to makamai ne wanda ka yaki da shi wancan bangare kuma na bin da saboda haka gadan gadan muna yin wannan abin da shahi ilimin kimiyya na sosai ko wani mataki ma tun daga primary har abin da kai senior secondary school to tsarin da muke yi bai fice wanda aka yi canza ba dan ba za a yi mu kai yara ga level da ake yanzu nan in ka duba Najeriya yaro dan nadire wani ko ko firi ko dan famare wani ko ko firi ya ji laboratory bai da hankali na fahimtar kaya aikin fasisin kansu bale ma ya yi aiki da su amma dai a regular level su yan nadire kasan shi ilmin kimiyya ya kunshi abubuwa masu yawa tun daga kasa har sama yanzu a jiha mai ce yaro a aza wani dan abu cikin ruwa ina float bisa ruwa wannan ka duba shi ma kimiyya ce yaro a ce mishi mina na wanga a sa wani ya noce a sa wani bai noce ba kaga ka duba wannan shi ma ya tsari na kimiyya to tana aka aka nuna ma yara cewa wannan shi abin nan libi ne wanda shi kimiyya ko ɗaukaka mai nauyi ko tafiya ko gudu ga son dai wa'in abubuwa su shahi ilimi na kimiyya ga abin da shahi ilimi na yan nadire da kuma primary school eh, wannan shi matakin da aka nuna musu farko suna ka gani ko kahin she tenisa har kai zuwa ga to ya fahimta su su ɗaliban a suna fahimta tunda abubuwa da wani kamar na gida ne ai an ki zuwa can dori ilimi can inda an kai to can mu lokacin mun kai karatu primary school abin da aka ce abin da abin da aka ce ma nature study Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Najeriya Masu haro da wannan rahoton Allah ya kamu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Kibahiro Diodo ne wadda ya daidai sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. ministan harkokin wajen burundi ya ce bai kamata mutane su yanke shawara cewa kalubalen harkokin siyasa da tsaro da ƙasarsa ke fuskanta a yanzu zai sa a yi kisan kiyashi irin wanda ya faru a ƙasar rwanda a 1994 ba ƙungiyar ƙasashen afirka ta yi kashedin cewa idan ba a magance matsalar ƙasar cikin lumana ba ci gaba da tarzoma a ƙasar zai haddasa rashin kwanciyar hankali. Ƙungiyar Lafiya ta Duniya ta ba da sanarwa cewa a hukunce babu ƙwayar cutar zazzabin Ebola a ƙasar Saliyo domin an yi kwanaki 42 cur ba tare da wani ya kamu da cutar a ƙasar ba. Miliyoyin jama'a a ƙasar Yarman da ake cewa Bama sun fara tururuwa zuwa rumfunan zaɓe a yau Lahadi domin zaɓen wakilan majalisar dokoki da majalisun yankuna. Zaɓen da ƙila ya zama mafi 'yanci da walwala a ƙasar cikin shekaru 25. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.